malik ya ce a rungum hannu a sallar farilla ko nafila karka ce a ai a malikiya mu abin da muka sani a nafila ne ake iya rungum hannu amma a farilla makaruhi ne sai a ce kai kana ɗibowa daga littafan 'yan baya ne bayan mazhabar ta gama shan wahala 'yan siyasa sun shiga ciki sun yi harkokin su a ciki yi eh, kwarai da gaske sai da al'amarin mazhaba ya zama siyasa jama'a 'yan siyasa da sarakunan gargajiya suka mayar da malaman mazhaba 'yan siyasa sai a jawo malami ana mu'amala da shi idan wata ta hada su fada da malamin sai a kore shi a kori mazhabar sai a kawo wata sai a dasa sai a kira malami ya wa sarki fatawa a ce to amma fa ya san sai an fara nuna mai hadarin in fa fatawar ba wa sarki daidai ba to kwanan shi ya kare da shi da mazhabar shi abin da ya faru kenan garin ainihin hill suna bin mazhabi ne na ainihin shafi'iya ahli sunna ne sai sarkin garin ya yi fishi ya saki matar shi saki uku a kalma ɗaya ya ce tafi na sake ki saki uku sai ya tattara malaman mazhabar shafi'iyya sai suka ce saki ya tabbata sai ta auri wani ya ce to bari ya tsallaka ya ƙetara malikiya su ma malikiya suka ce saki uku ya tabbata sai ta auri shafi'iyya shafi'iya hambaliya hanaf duka suka ce saki uku ya tabbata aka tara su aka ce to gaskiya in fa ba ku san yadda za ku gyara mai martaba auren shi ba to za a gayyato malaman shi'a sai aka ce a tafi a gayyato kafcecen malamin nan na shi'a da ya zo ibn al-mutahhar sai ya ce a ya yi sakin ma bai yiwu ba aka ce ya ce ya yi sakin bidi'a ne ba ya ce duk sakin da ya saba yadda shari'a ta ce tun farko ma bai yiwu ba Ka ji mazhabi na biyu mazhabi na uku shine wanda mu da manzan Allah muke a kai shine mai in mutum ya saki matar shi saki uku a kalma ɗaya saki ya yi amma a ɗaya su 'yan shi'a sun ce saki bai yiwu ba suka ce li'annahu at-talaq bidi suka ce sakin bid'a ne duk sakin bid'a bai yi ba mu kuma ahli sunna muka ce a yayi me yasa saboda annabi ya ce yayi Dan haka daga cikin sakin bid'a shine ka ce ka saki matar ka saki uku a lokaci daya ko saki goma ko saki dubu ko saki ɗari a lokaci daya saki yayi amma a daya za a iya mayar maka da matarka akwai sauran igiyoyi guda biyu ina fata an gano su 'yan shi'a suka ce bai ba su kuma masu riƙe mazhaba gam suka haɗu kan cewa saki ya yi a uku ɗin sai ta auri wani hukuncin annabi da sahabbai wanda mu kuma muke a kai shine saki uku da ake zartarwa shine a yi saki a koma a sake saki na biyu a koma a sake saki na uku to shine ba za a koma ba shine ƙur'ani ya ce at-talaqu marratan saki ɗaya ake yi bayan ɗaya shine marratani ba wai saki biyu ba kamar yadda zaka ji wasu 'yan takife suna cewa at-talaqu marratan saki biyu ne a'a at-talaqu marratun ba'da marratin marratun ba'da marratin da Allah ya ce maka sun marji basara karrataini me yake nufi zaka iya kallo biyu a ɗaya ne kalli sama sai ka dawo da kanka sai Allah ya ce sake kallo to kayi sun marji basara karratai to haka attalaku marratani saki ɗaya ake yi marratun a dawo sannan kuma marra saniya to sai Allah ya ce to in aka dawo a na biyu din nan fa bi ma'arufin ka rike ta ka ci gaba da kyautata mata a yi zaman lafiya za ku iya mutuwa wannan igiya ɗaya ta ishe ku har ku ƙara rayuwarku fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi in kuma kaga cewa zama zai zama wulaƙanci to sai kai mata saki na uku shine mutunci gare ka shine mutunci gare ta shine hutu gare ka shine gare ta shine fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ka rike ta cikin mutunci ko ka sake ta ka huta ita ta huta to sai Allah ya ce fa in tallaqaha in har ya sake ta din saki na uku kenan fala hillu lahu hatta tankiha hazaujan ghayra bai halatta ta sake dawowa ba sai ta auri wani miji bayan shi hadisi ya sahihi cikin musnad imam ahmad da sahihi muslim da sunan abi dauda da tirmidhi da ibnu maja sahihin hadisi abdullahi dan abbasin ya ce a zamanin annabi duk wanda ya matar shi saki uku sai annabi ya mayar mishi da matar shi sai a yi mishi fada a yi mishi nasiha haka zamanin abubakar haka zamanin umar da umar ya shiga shekara ta uku ta zamanin shi sai ga mutane sun faye yin ainihin saki suna ta yin saki suna ta yin saki sai umar ya miƙe a masallaci ce na ga mutane suna wasa da abin da allah ya ba su dama ta su bi a hankali to na ga suna yin kwab ɗaya to daga yau duk wanda ya yawa matar shi saki uku to zan zartan mishi da saki uku din sai aka tashi a masallaci ana haya haya haya can sahabbai suka je suka yi taro suka zo suka taru kofar gidan umar suka ce baka isa ba abinda manzan Allah har ya mutu yake abubakar kai da kanka umar ya dawo ya janye wannan fatawar tashi to amma ka dubi sanda ya faɗe ta masallacin juma'a ne masallacin ina ne jama'a sun ji fatawa fatawa ta yi nisa yasa wannan fatawa sai ta yadu. cewa umar ya yi wannan fatawa amma a aikace fa ba a taba aiki da ita a zamanin shi ba ka je ka karanta littafan nan guda uku da zan faɗi A a'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad sannan masayidu shaitan igafatul lahfan min masayidi shaitan waɗannan littafan gaba ɗaya ibn ya rubuta karanta subul salam karanta nailal autar karanta fatuhul bari karanta fiqh sunna karanta majmu'ul fatawul kubra ta ibn taymiya ka karanta duk zaka ga waɗannan hadisai da su to jama'ar musulmi abinda muke cewa kun ji fatawar manzan Allah ina kawo muku shaida ne kar ku manta akan cewa an samu lokacin da mazhaba ta zama mai harkar siyasa sarakunan gargajiya da 'yan siyasa suka ɗauki malaman mazhaba kawai suka mai da su kawai siyasa saboda haka wannan sarki sai ainihin yau malaman shafi'iyya malikiya da sauran malaman ahli sunna a wannan lokaci barazanar in fa ku ji in ba su yi mishi fatawa wadda za ta dawo mishi da matar shi ba wallahi zai kira malaman shi'a to kun ji yanzu sarki ne zai yi barazana in fa ba a yi mishi fatawa to ai tun farko da bai kamata ma ya nemo su ba sai abin da yake so to amma yana son ya samu legal bakin ne ya samu cewa malam wane ya mun fatawa sai suka ce ba za su yi ba to kun ga sharrin riko da mazhaba gam dukkansu da suka ce ba za su yi ba sun san akwai hadisai kuma da annabi ya bada fatawa da sai ce nan kai dade ga hadisan annabi za ka iya mai da matarka amma ka yi kuskure kaka sake yi mishi nasiha amma sai suka ga kenan sai je garin hill aka je aka ɗauko wannan malami ɗan shi'a ibn al-mutahhar sakamakon haka shi kenan shi da ya zo sai ce ai ranka daɗe saki ma bai yi ba gaba ɗaya saki bai yi ba eh, saki bai yi ba eh, shi kenan ce a to ai shi kenan ai matarka tana nan kawai ta dawo ba wani abu alaga mata malam ba sadaka ba baiko ba wani eh, a mataka ai sakin tun farko ma bid'a ne kuma ba komai kawai ka dawo da ita shikenan sai sarki ce a to ai kai tunda haka ne kwaso ina ka ina ka ka dawo nan kawai kai ne namu sai ce to duk ya kori malaman ahalus sunna ya zama dan shi'a dukkanin kudin kasar aka koma aka buga ana sanya ainihin sunayen ahalul baiti aka koma streets sunan layuka sunayen ahalul baiti da sauransu sai shi ya samu dama shi ibn al-mutahhar din sai ya rubuta littafi yana kiran sauran sarakuna da dagatai da hakimai da ke karkashin wannan sarkin duk su dawo su bi ainihin wato aƙida ta shi'a da mazhabar shi'a to waɗancan da suka jawo ɓarna sun jawo barna sai kuma suka koma gefe guda dole sai aka bar mu mu 'yan salafiyar mu ne muka tunkare ta shekul islam Ahmadu ibn abdulhalim ibn taimiyat al aka kawo mishi littafin ya karanta sai ya ce ku rabu da shi za su yi bayani ya ce ku tafi littafi ne ɗan ƙarami bai wuce girman rabin bulugul maram ba kamar a al na nabawiya yana nan na taɓa fito muku da shi lokacin da zan fara karatun littafin ibnu taymiya minhajul karama fi fiqh al-imama ibnu taymiya da ya karanta shi ne mai mujalladi tara ciwon zuciya ya kama shi daga nan bai sake motsi ba har ya mutu kayi ɗaya rabi rabi rabi an yi tara kowace ɗaya ta ninka taka hudu guda tara minhajus sunnati nabawiyya fi naqd kalami shi'ati al-qadariyya in ka sake wani tofi ka san me zai faru na haka sai shuru ibnu taymiya ya mishi raddi minhajus sunnati nabawiyya fi naqd kalami shi'ati al-qadariyya haka ake a kowane zamani waɗannan da ke cewa kansa ahli sunna suna iya tsogalo rikicin yan shi'a amma ba sa iya tarkarsu karshe sai dai a bamu mu yan salafiya ba sa iyawa saboda ba su ma sanya za su bullo musu ba ina son ku fahimci wannan don haka a wannan zamanin sai al'amarin mazhaba sai ya koma siyasa ibnu abidin yana cikin mazhabin malikiya sai ya bari sai koma shafi'iya sai suka rubuto mishi takarda cewa za su kashe shi tun da ya bar mazhabarsu shi ne rera waka sai je manna a jikin masallacinsu da daddare gudu hasadul fata iz lam yanalu sa'yahu fal qawmu a'da'un lahu wa khusu waka kenan hasadul yace o oh, sun yi wa saurayin nan hasada iz lam yanalu sa'yahu saboda ba su kai kwazan shi ba fal qawmu a'da'un lahu wa khusu shikenan kuma mutanen sun zama yan adawa sun zama abokan husuma ibnu abidin andalus andalus shafi'iya suke bi sai malaman shafi'iya suka bata sarkin garin rai sai koro su shine kawo malikiya to kun ji fa yadda abin ya zo amma a cikin karatuttukan nan da ake yi ka biyo ni a hankali gobe shine zai zama kaset ɗin farko insha Allahu ta'ala na karatun muƙaddimar littafin nan za ka ji wani sharhi da ta'aliki wanda za mu zo mu gabatar daidai inda imamul bagawi yake faɗin irin zamanin da ya rubuta littafin nan a cikin shi a lokacin za mu zo mu abbara maka zaka ji yaya duniyar musulunci take a lokacin ilimi ya rugurguje gaba ɗaya malamai sun koma ta kalidanci kawai suke yi a lokacin 'yan bidi'a sai suka yi ƙarfi su kuma suka ɗaga kansu to duk inda aka samu ahli sunna suka lalace suka bi ash'ariyanci da ta'awilin nassoshi ko to sai Allah ya fito da 'yan salafiya su ne za su kwato da ahli sunna don haka karatun da za mu a gobe da jibi za ku ji waɗannan maganganun ƙarara a inda za su bayyana a cikin tarihi sannan kowannen ku ya tattali alƙalami da biro wanda karatun mu shi a takaice ne za mu faɗi littattafan tarihi da za ka je za ka gaskata irin ɓarnar da ta faru a lokacin saboda takalidanci da aka koma ana yi shikenan sai ilimi ya mutu yanzu abin da ya kashe mu kenan me ya dago shi'a yanzu me ya kawo shi'a me ya tadar da shi'a a najeriya babu tarihin shi'a ko miskala zaratin a najeriya shekaru 40 da suka wuce to me ya kawo su har 'yan shi'a suka yi karfi har suke barazana ga rayuwar malaman ahalus sunna da dama daga cikin waɗanda ke cewa 'yan ɗariƙa da waɗanda ke cewa 'yan izala gaba ɗaya sai dan an koma zuwa ga takalidanci ba wanda yake koyar da addini daga asalin shi kowa koma takalidanci don ka koma takalidanci shi kenan, kowa ma zai iya tasowa ya da shi don kai ba za ka iya tunkara shi ba saboda kai ma ba da sandakka ce ma'ana makaho ne kai sai ka wuce gaban wani makaho ɗan uwanka sai ka rike gora shi sai kuke tafiya wa yake iya shiryar da wani me amfanin ma ka rike mai gora da ba ka bashi ba mai wa fi ka lalibe da kyau to galibin abin da yake faruwa kenan a yanzu so da haka sai aka koma wa'azozin ahalis sunna yanzu sun fi kama da alfu laila wa laila wa'azozin ahalis sunna sun koma kamar maganganun 'yan kama da cali-cali da drama babu ilimi a ciki to me yasa yan bid'a ba za su dago ba amma kai a tafi gari a je a sanya sahih bukhari a sanya sahih muslim a sanya sunan abi dauda a sanya littafin sharhu sunna ta imam al-baghawi a sanya sharhu sunna ta barbahari ta aqida haba ina wani dan shi'a zai motsa ba zai motsa ba saboda haka dukkan ku da kuke kuka yan shi'a sun gallabe ku a anguwar a zo a yi muku wa'azi ƙarya ne ba da wa'azi ake mukawamanta yan shi'a ba littafi ake sanya karatu kafin wani lokaci sai ka ji duk sun watse duk inda suke sai ka ji sun watse gaba daya littafi ake sanya karatu amma kun yi wa'azi su ma gobe sai zo su yi wa'azi jibi sai ai wa'azi amma ku sanya littafi wanda za a shekara goma ana karantawa ku ga cewa bayan shekara goma in za a samu wani yana bayyana shi dan shi'a ne to kuma sai zama ba ku yi karatun da za ku iya sanya littafan ba sai dai wa'azi na cali-cali to to ba kenan dole ne yan bid'a su ta tasowa ba don da ku da su ba bambanci a cikin abubuwan da suke ko kuke aikatawa Allah madaukakin sarki kiyaye dan haka al-imam al-bagawi ya kasance in ya zo kwararo maganganun malamai kowane malami sai ba da dalilan shi la ya ta'assabu li mazhabin baya makale wata mazhaba wala yandaddu bi ghairihi sannan kuma baya nuna shi ga wata mazhaba